wata kisa ko bayani na wata kisa ba malamai ke fitarwa ba abin ya zo a ruwayoyi kamar da alhafiz ibn kasir rahimahullahu ta'ala da ya zo tafsirin wayannan ayoyi ya ce malaman tafsiri da yawa sun ambaci kisar algharanik a ƙarƙashin wannan aya musamman ta farkon da malam ya karanta algharanik wato su ne gumaka waɗanda ke jibge a ɗakin kaba har guda 360 farko-farkon wahayi tun kafin wahayi har farko-farkon wahayi <clears throat> amma musamman yadda kisa take ginuwa shine an ce wata rana manzon Allah sallallahu na ce an ce misali yana sallah a nan ka'aba daidai makamu ibrahim wanda ke nuna sallan nafila ce wallahu alam yana cikin sallar to sai ya karanta surutun jami yana ta tafiya yana ta tafiya sai da ya je a fara'aitumul mulata wal uzza wa manata thalithat al wai daidai nan sai shaidan ya darsa a harshen manzon Allah wai kuma ya fitar da furucin an gane wani furuci ne wai daidai nan sai ce tilkal gharani qulula laqad turtaja shafa'atuha aw kama qalat riwaya ruwaya ta zo da lafuza mabambanta kamar da shi ibn kasir ya faɗa da hanyoyi iri-iri amma dai kusan ma'ana ba ma'anar dai duka tana nuna cewa wai haka ya faru manzan Allah ya yi wannan lafazi shikenan shaidan ya ci gaba da yawo da lafazin a cikin zukatan shawa sai suka rika murna suna cewa Muhammad ya dawo tun da muke da shi ba mu taɓa jin ya ambaci guma kanmu da alhairi ba sai yau wai ma'ana da ya ce a far'aitu lata an san dai lata gunki daga cin gumakan shawa wal uzza haka shi ma haka wa manata thalisa manya-manyan gumaka ne guda uku da kowa ya san su da matsayinsu a wancan lokaci cikin shawa a nan a wannan ɗaki mai alfarma ɗakin ka'aba shikenan da annabi ya ce tilkal garani ƙul'ula wa'annan waɗansu jigogi ne waɗansu manya-manyan madogarai ne kuma maɗaukaka wa inna shafa'ata hunna laturtaja kuma ana fatan za su yi ceto ma'ana kira cetonsu ana fatansa ana sa rai za su ceto wai annabi salama sai ya ce wai wa'annan gumaka da ya ambaci sunansu jigajigai ne madogarai ne manya-manya ne kuma za su yi ceto ana fata za su yi ceto kaga dole ƙwarai wannan magana ta tabbata su yi murna su ce muhammadu ya karyo ba mu taɓa ya ambaci kanmu da alheri ba sai yau sau da haka kawai kafin a jima sai ga sun dandazo gefen manzon allah shi yana ta karatunsa sai da ya kai ƙarshen sura kun san kuma ta akwai sujudu tilawa an gane ko amma a malikiya ana cewa Gairul azaim shi sa a littattafan fikihun malikiya ba za ka ga an ambaci wannan sujuda ta tilawa ta ƙarshen suratul najami ba amma dai ruwaya ta hadisi ta tabbatar cewa akwai wuraren sujudi tilawa ɗaya-ɗaya har guda goma sha biyar a cikin alkurani mai girma tabbatattu ingantattu dukansu sun tabbata daga manzon Allah salama ciki hada wannan sura da muke karanta akwai wuri biyu ita ma malikiya ba su riko da ita ba sannan akwai a cikin suratul alaq can ikra bismi rabbikal ladzi khalaq a karshe sannan akwai a cikin suratul eh, eh, idza sama'un shaqqat nan ma akwai duka malikiya ba su ɗauki wannan a matsayin abin da yake diman da'iman watakila ruwa ba ta inganta ba a wajen su wallahu alam amma dai kamar da bayani gabata duk waɗannan wuraren sun tabbata a ruwa wai ingantattu cewa mawadi ne na sujudi tilawa wannan yasa sujudu guda hudu su malikiya da basu riko da su ba sai zama a wajen su wuraren sujuda guda goma sha ɗaya ne wallahu alam to idan muka dawo ga ma'anar wa'annan ayoyi da manzo Allah ya kai karshe kun ga zai yi sujudi tilawa yana yin sujudi tilawa duka ƙuresha wanda ke wurin ba su musulunta ba su ma duk sai suka yi sujuda gaba ɗaya labari nan da nan ya gaure gari kai har labari ya kai wa musulmin da suka yi gudun hijirar farko zuwa habasha kawai sai aka yi musu labari cewa ai kurin shawa ma gaba daya duk sun musulunta da aka ina magana kuma hijira duk mu koma gida abin nema ma ya samu to amma dai shi alhafiz ibn kazir da ya kawo kissar sai ce dukkan hanyoyin da ruwayoyin suka zo da lafuzan da ruwayoyin suka zo da ita ya ce babu hanya ɗaya ingantatta a wajensa ya ce bai ga ko hanya ɗaya ba wadda take ingantatta tiryan-tiryan ya ce duka hanyoyi ne mursalai ruwaya mursala kuwa tana daga cikin jerin ruwayoyi ba'ifai hadisin da ya zo ta hanya wadda take mursala sai a kirga wannan hadisin cikin hadisai masu rauni ba a aiki da hadisi in yi zan mai rauni illa kasancewar ruwaya mursala raunin nata kuma mai sauki ne akwai daga cin malamai wanda suka jawwaza aiki da ruwaya mursala ala shuruɗin ayyanuha akan waansu sharuɗa wanda malaman suka faɗa kamar a ce bata ci karo da wata ruwaya ingantatta ba sannan bata zo da wani sabon hukunci da ba a san shi ba a ruwayoyi ingantattu sannan bata yi wato a zama kila akwai fa'ida da za a samu ta zo da wani wato ƙarin bayani wanda ana buƙatar shi da wasu nasoshin suka zo da shi da dai sauran abubuwan da malamai suka ambata kafin aiki da wato ruwaya mursala amma malaman da ke da wannan ra'ayin su ne 'yan kaɗan a cikin magabatanmu na kwarai allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ala'ayi halin ko da ka karkata ga malaman da ke yawwaza yin aiki da ruwaya mursala to ita wannan gabar tana da matsala domin ko ba komai a ce wannan lafazin ya fito daga bakin manzon Allah bai farga ba shi sa daga cikin ruwayoyin akwai wanda suke cewa wai gyangyaɗi ne ya kama manzon Allah yana sallah haka ya rinjaya haka bacci na ɗaukarsa shikenan sai wannan lafazin sai ya fito a bakin shi kaga duk dai akwai dai matsala gaskiya sau da haka aja wannan ruwayar ba ya aiki da ya tafi shine salama wallahu alam a wayannan surori a ayoyi guda uku masu albarka matsaya ko mu ci gaba to to sannan <clears throat> abu na gaba da malamai suke fitarwa a cikin wannan ayoyi kamar da bayani ya gabata zukata sun kasu kashi uku kashi biyu daga ciki bara gurbi ne rubabbu ne su ne zukatan munafukai wanda munafukai musamman a cikin surar bakara da wasu surori da aka ambaci munafukai musamman kamar suratul nisa'i babu shakka babu sassauci ko kaɗan game da matsayin munafukai da kuma masauki da Allah ta'ala zai ba su kai tsaye munafukai yan wuta ne kamar da aka yi lafzin Qur'ani ya faɗa innal munafiqin fi darkil asfali an nar kuma a farkon surar bakara <clears throat> an yi bayanin muminai da sifofinsu a cikin ayoyi guda hudu ko biyar aka bayanin kafirai 'yan waje tan ci kacin ayoyi guda biyu amma da aka zo bayanin munafukai sai da aka kwashe wajen ayoyi kusan goma sha ɗaya duk ana bayanin munafukai da miyagun sufofinsu allah ya sauka <clears throat> to sannan zuciya ta bi ita ce zuciyar yahudu wadda allah ya sifanta ta a cikin surar bakara da wasu surori su ma da cewa suna da wa'yansu zukata kal hijarati aw ashadda qaswa wa inna min al hijarati لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه منه الماء وإن منها لما يحبد من خشية الله كذا dubi girman dutse da sandarewarsa da ƙarfinsa amma Allah ya ce ya fi zuciyar ba yahude taushi Allah ya sauwaƙe wannan zukata babu alheri cikinsu zuciya ta uku ita ce alkalbu salim wanda ranar kiyama babu wanda zai kai gaci ya kai labari illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je ma ubangiji subhanahu wataala da zuciya kubutacciya wadda babu shirka ko munafunci ko hasada ka tutu a cikin ta babu riya Allah ya tsarkake zukatanmu to a takaice wayannan suna daga cikin ilimin mukan da ake samu a wayannan ayoyi guda uku sa'annan dangane da tafsirin su ina yin amfani da tafsirin raddul adhan ila ma'anil qur'an amma ba dan takaitawa